Bayan taro da gwamnoni a ɓoye a cikin fadarsa, shugaba Jonathan ya fito inda Tony Aneni na kwamitin amintattu ya tsaya a gefensa na dama, gwamna Babangida Aliyu ya tsaya a gefensa na hagu. Babangida Aliyu ke karanta sakamakon taron da aka rubuta shi da hannu. All parties to seize their swords and avoid further inflammatory mun cimma matsayar kowane bangare ya daina caccakar juna har a kai ga warware takaddamar za mu sake zama ranar bakwai ga watan gobe wannan na faruwa ne a lokacin da shugaban sabuwar pdp kawu baraje ke kira ga shugaba jonathan da ya buɗe musu ofishinsu da 'yan sanda suka kulle a abuja mpdp PDP dai irin su Aminu ɗan Arewa na ganin jam'iyyar ba za ta kai labari ba matuƙar ta gaza biya wa gwamnonin nan bakwai bukatunsu saboda tasirinsa a siyasa. Ballantana ka kalli kamar ka kalli Salalamido ya yi PRP ya yi Nehu ka ce baya da amfani ga siyasa ka san ka taɓu. In ka kalli tarihin kwankwaso aƙida ma aka sa kwankwasiya ka shiga Kano ka ce za ka amshi Kano hannun kwankwaso ka san babban kuri ne. In ka wuce ka ga wahalar da Alu ya sha har ya zama zakara ka ce za ka yi sakkwato ba alu babban matsala ce in ka kalli kowara saraki amsar ta yi hannun ubanshi ubanshi kuma kowa shugaba yake ce mashi a siyasa ka ce za ka amshi kowara hannun waɗannan mutane babban kure ne in ka taho adamawa ka ce ba za ka yi da inyako ba wanda ya fara daga kurtun sojan ruwa har ya kai ƙarshe ya fara noma sai da ya zauna don najeriya babu wanda ya kai shi sai da mangwaro ka kalli atiku wanda ya zauna da irinsu shehu a yar'adua ka ce duk za ka yi wannan siyasai babu su ka kalli rikicin da ake da su a meci ka ce duk za ka yi siyasa babu waɗannan mutane babban kure ne bukatun gwamnonin da sun hada da sauke shugaban jam'iyyar bamanga tukur da dakatar da shugaba jonathan a 2015 sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya